Masu bincike kan harkokin tsaro a Amurka sun ga rigakafin kutsen da ake ta yanar gizo wadda ta shafi dabban kwamfutoci a ƙasashen duniya daban-daban. Cikin wannan makon ne masu kutsen suka haddasa gagarumin tsaiko ga gwamnatoci da kamfanoni daban-daban na ƙasashen Turai, lamarin da ya fi tsamari a ƙasar Ukraine. An ƙirƙiri manhajar da za ta taimaka wajen dakatar da kai dukkan wani hari kan kwamfutoci domin neman kuɗaɗen fansa. Aikin manhajar dai shine daƙile yiwuwar kai wa kwamfutocin hari. Wannan ci gaba dai zai taimaka wa kamfanoni wajen kada da suka fadawa hannun masu kutse. irin lamarin da ya faru ga kamfanonin kasar Ukraine. Rahotanni na cewa an samu katsewar al'amura a babbar tashar samar da wutar lantarki ta Ukraine da bankuna da kuma wasu ma'aikatan gwamnati. Kutsen ya shafi kamfanoni a kasashen Birtaniya da Rasha da kuma Ukraine. Daga cikin kamfanonin da wannan abu ya shafa har da kamfanin samar da makamashi na Rosneft da AP Mola.